تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka na ranar juma'a yau 26 ga watan almuharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1435 wadda kuma ta yi daidai da 29 ga watan 11 miladiya ta 2013 a wannan masallaci mai albarka masallacin usman ibn affan a nan gadon kaya a cikin garin kano a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka fara tafsiri cikin suratul fatiha mun ce gabanin mu shiga karatu ga dangadan za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wani da ya rubuto yake cewa akwai wani abokin aikinsu wanda ba musulmi ba ne yana sauraron karatun alkur'ani a cikin motarsa da kuma a wayarsa an tambaye shi me yasa yake haka sai ya ce saboda yana samun natsuwa idan yana sauraron karatun alkur'ani to shi ne sai yake tambaya shi mai tambaya wai me ya dace su yi to ban san me yake nufi da me ya dace su yi ba wato su hana shi koko yaya ai wannan wata riba ce wata nasara ce inda har yana inda har yana sauraron karatun alkur'anin kuma yana samun natsuwa to babu shakka wata rana zai imani da alkur'ani a matsayin shine alkur'ani shine littafi na ƙarshe da Allah ta'ala ya saukar wanda yake wajibi akan kowa ya yadda da shi yayi aiki da shi tunda har kaga ya ce maka yana samun nutsuwa kuma dama me yake nema a rayuwarsa ba nutsuwa ba yaga cewa alkur'ani yake samun nutsuwa babu shakka zai yadda cewa lalle alkur'ani ina maganar Allah ce da haka sai ka karfafi gwiwarsa kuma a ci gaba da yi masa sharhin addini ana gaya masa yadda musuluncin yake saboda galibi mutane wanda ba musulmi ba suna kallon wani abubuwa ne da suke faruwa wanda wasu da suke jingina kansu da musulunci suna yi sai su dauka to kamar koyarwar addinin ce haka to yau da goben ana mutum bayani zai fahimci inda musuluncin ya sa gaba saboda haka karfafa masa gwiwa za ku yi kuma ku samo wasu karatukan ma masu daɗi masu zaƙi ku ƙara masa idan idan karatun su dai su gare shi sai ku ƙaro masa da na wani malamin kuma Allah shiryar da shi sai wani shi kuma da yake tambaya yake cewa wai dan Allah akwai hadisi a cikin bukhari wanda yake magana akan laifin wanda ya haddace alkur'ani kuma ya manta za a dinga kwankwatsa kansa da dutse a ranar gobe kiyama to wanda ban san shi a cikin bukhari ba ban san shi a cikin muslim ba abinda na sani malaman hadisi suna faɗa shine dukkan wani hadisi wanda ya zo yana maganar narko ko ukuba ga wani mutum da ya haddace qur'ani ya manta to hadisi ne da bai inganta ba babu wani hadisi sahihi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake faɗar wata ukuba ko wani narko ko wata azaba ga mutumin da ya manta wani abu na alkur'ani ko ya karanta alkur'ani ya manta ila iyaka hadisai sun zo da dama waɗanda suke magana a kan mutum ya rika kula da haddasa yana bibiyar ta akai-akai domin alkur'ani ya fi komai saurin kubucewa daga kwakwalwa idan har ba a bibiyarsa yana da saukin hadda duk cikin maganganu da ake karantawa babu abin da ya kai alkur'ani saukin hadda to kuma hakanan yana da saurin kubucewa idan ba a bibiyarsa akwai hadisai da suka zo wanda ba su tabbata ba ba su inganta ba wanda suka yi magana akan wata ukuba ko wata azaba ko wani narko da za a yi wa wanda ya karanta alkur'ani ya manta amma ba su inganta ba akwai hadisin abu dawud da ya ruwaito daga yazid ibn abi ziyad daga isa ibn fa'id daga sa'ad ibn ubadah radiyallahu ta'ala anhu yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ما من أحد يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم وتباب ونوان دزي كرنت قرآني sannan ya manta ba ce ranar gobe kiyama ya zo a matsayin kuturu ya zo ba yatsu to wani hadisin bai inganta ba yazid ibn abi ziyad da'if ne sannan isa ibn fa'id majhul ne ba a ma san wane ne ba sannan ba shi da wani alaka ta sauraron hadisi daga sa'ad ibn ubada shi yasa a wata ruwayar ya zo da cewa wani mutum ya gaya mishi daga sa'ad ibn ubada a takaice dai hadisin mai rauni ne bai tabbata ba kuma cikin sunan abi dawud yake ba cikin sahih bukhari ba saboda haka hadisin wannan da kake magana kuma a cewa bukhari babu shi ba gaskiya bane illa iyaka dai ana buƙatar mutumin da ya karanta alkur'ani ya tsaya ya bibiye shi ko da yaushe domin in ba haka ba zai neme shi ya rasa wata rana sai wanda yake tambaya cewa akwai wasu wata shubuha da masu zagin sahabbai suke jehowa ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd kada ku dawo kafirai baya na sashin ku yana wato dukan wuyayen sashi wato sashin ku yana saran sashi da abin da takubba to babu shakka wanda yake sai zagi sahabbai zai iya kawo wani hadisi a matsayin hadisi dai da yake nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama bayansa sun zama kafirai suna kashe junansu suna saran junansu tare da cewa ya yadda cewa sayyidina ali shi ba kafirin bane ya yadda waɗanda suke goya masa yadda alibaya radiyallahu ta'ala anhu su ba kafirai ba ne ya yadda ammar ibn yasir baya daga cikin waɗannan kafiran ya yadda irin su abu zar duk da cewa abu zar bai shiga wannan rigimar ba ya yadda cewa ba kafirai ba ne dukkan wani wanda yake tare da ali ibn abi talib sawa'un sahabi ne ko ba sahabi ba shi wanda zai ɗauki wannan hadisi ya kafirta sahabbai ya yadda waɗancan ba kafirai ba ne duk da cewa da su aka yi sare-saren ya kamata in har zai kafirta bangaren muawiya radiyallahu ta'ala anhu da sauran waɗanda suka goya masa baya sawa'un sahabbai ne ko ba sahabbai ba in har zai kafirta su to in har adalci zai yi to ya kafirta ma bangaren sayyidina ali to kaga anan akwai rashin adalci ya zaka kalli abin da ido daya tare da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la tarji'u ba'di ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bai ware wani sashi ba yace su ne za su kafirta banda wani sashi idan har da haka hadisin yake nufi idan har da hadisin yana nufin cewa duk waɗanda suka yi yaƙi a junansu suna musulmi sun kafirta to da sai ya kafirta inda adalci zai yi kuma zai yadda cewa hadisin haka yake nufi to da sai ya kafirta dukkan waɗanda suka shiga yaƙi tare da cewa mun san ba sayyidina muawiya ne kawai ya shiga yaƙi ba ba ummu aisha radi ummu na aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kadai ta shiga yaƙi ba mutanen mutanen kufa sun shiga cikin wannan rigimar to ashe kaga ba haka hadisin yake nufi ba mu ahlus sunna ba ma kafirta wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan Allah ta'ala ya ce ya yarda da su sun yarda da shi wanda labari ne na ubangiji kuma babu wanda ya kai shi fadar magana da take gaskiya wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila ya faɗi magana haka take babu wanda isa ya ce wannan magana ba gaskiya bace ko ya ce a'a da can da farko ne Allah ya abun amma daga baya ya gane to kaga wannan jinginawa Allah jahilci ne cewa bai san wani abin da zai zo ba sai ya faru kuma yayin nadama ya ga cewa baya ba daidai yayi ba wani hadisi ba yana nufin cewa waɗanda suka yi fada a junansu kafirai bane alqur'ani yana cewa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin a nan ubangiji ta'ala ya kirawo ɓangarori biyu masu faɗa muminai cewa in ta'ifata ne minal mu'minina iqtatalu idan wasu ɓangarori biyu na muminai suka yi faɗa suka yi yaƙi a junansu to kaga ashe yaƙin su bai fitar da su daga musulunci ba yaƙin da suka yi wannan bai sa sun zama ba musulmi ba ne hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin bukhari wanda abu bakra ya ruwaito yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idal taqal muslimani bi sayfayhi ma fal qatil wal maqtul fi nar kaga anan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo musulmi guda biyu da za su haɗu su yi faɗa da juna ɗaya kashe ɗaya ya kirawo su da musulmi kaga da a ce kafirai ne annabi zai ce idal taqal muslimani ba sai ce idal taqal kafirani ko ashe kaga fada tsakanin musulmi da musulmi baya nuna cewa waɗannan musulmin duka sun kafirta dan sun yi wannan fada hakan nan hadisin sahihai ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fadar falalar hasan ibnu ali ibnu abi talib yake cewa inna ibni hadha sayyidun wa la'alla allah yuslihu bihi bainal fi'ataini بين الفئتين من المؤمنين ومن المسلمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa wannan ɗan nawa shugaba ne kuma Allah ta'ala zai yi sulhu a sanadiyarsa ta hanyarsa tsakanin wasu ɓangarori biyu masu rigima muminai ko musulmi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo bangaren mutanen Sham da bangaren mutanen Iraki ya kirawo su musulmi ashe daga nan zamu fahimci cewa wannan hadisi ba yana nufin kafircewa Allah ba ce la tarji'u ba'di kuffaran ya ce kuffaran billah ya ce kafirai wanda suka kafircewa Allah ko suka kafircewa musulunci ashe kaga ba kafircin da yake fita yake fidda mutum daga addini yake nufi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa mata ne ranar idi bayan ya musu fadakarwa ya ce su yi sadaka su yawaita sadaka ya ce saboda ya ga suna sun fi yawa a wuta har suka tambaye shi menene yasa suka fi yawa a wuta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce li'annahunna yakfurna saboda suna kafirci suka ce yakfurna billah qala la yakfurna al-ashir suna butulcewa abokin zama shine miji law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an la qalat ma ra'aytu ma ra'aytu minka khayran qat yace da zaka kyautata wa ɗayan su ɗayar su shekara guda sannan ta ga wani abin da ba ta so daga wajenka za ta iya bukar baki ta ce tunda nake ban taba ganin alheri tattare da kai ba to kaga wannan butulci kenan so kalmar kafara tana nufin tana zuwa tana nufin wato ka rufe wata ni'ima ka rufe wani abu da aka yi maka waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu cewa Allah ta'ala ya musu ni'ima ta zamanto wasu muminai ya hada tsakanin su bayan da suna cikin fadace-fadace kafin zuwan musulunci suka zama 'yan uwan juna ba asbahtum bi ni'matihi ikhwana wannan ni'ima ta musulunci ta sa suka zama 'yan uwan juna idan suka dawo suna fada a tsakaninsu sun rufe wannan ni'ima sun yi butulcin wannan ni'imar wannan shine abin da ake nufi ba alkufru billah ake nufi ba kan ku zama waɗanda suke mantawa da ni'imar da Allah ta'ala ya musu rufe ta ku dawo kuna fada a junanku wasu malaman suka ce ko kuma ma in ka ɗauke ta ana nufin kafirci da Allah to ana nufin ga wanda ya halatta hakan ga wanda yake ga halal ne ya halatta gare shi ya kashe musulmi to wannan shine zai fita daga musulunci don ya halatta abin da yake haramun ne bil ijma ko bin nususul qat'iyya nasoshi waɗanda suke tabbace babu kokonto a cikinsu sun tabbatar da cewa kashe rai ba bisa haƙƙi ba haramun ne to wanda ya yi hakan yake ga kuma halal yayi to shine nassin yake nufi a kansa wanda malamai dai sun yi sharhi akan wannan to amma jahili komai zai ga ɗauka zai iya mai da ita matsayin hujja sai dai inda aka lura kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa waɗannan mutane duk sanda za su yi hujja da wata hujja imma dai ta zama ƙarya ce zunzurutunta ko kuma in gaskiya ce to hujja ce a kansu ba hujja su bace hujja ce da za ta dabaibaye su ta shaƙe su ta makure su domin ka ce waɗannan ana nufin kafirai kaga har wanda kake tutiyar cewa shi kake yi wa yaƙin ka kafarta shi tunda shi ma ya kashe wasu kuma an yi sare-saren da shi to wannan duk wata shubaha irin wannan idan aka nutsu abu ne mai sauki a bada ansa a kanta to kan mu ci lokacinmu da yawa mu haƙura da waɗannan tambayoyi don mu dawo ga tafsirinmu amma kafin mu karanta akwai tunatarwa da muka saba duk ƙarshen wata mukan karbi taimako na sautul haq wanda ake sanya karatukan da muke yi a nan masallacin cikin kafofin watsa labarai ta hanyar kwamitin sautul haq saboda haka muna sanar da yan uwa cewa a sati mai zuwa insha Allah kowa ya zo da babban kullinsa Allah sa a dace za mu sake sauraron karatun Fatiha sannan mu ci gaba da tafsirin ta insha Allah bismillah wala abdurrahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin a wancan satin cikin bayanai da muka yi na faɗi cewa wato akwai wasu surori da, da hadisai suka zo suka tabbatar da falalarsu wanda ba su da yawa ba su da yawa akwai surori da hadisai suka zo suka yi magana akan falalarsu kamar a, suratul fatiha kamar suratul baqara ali imran kamar a, suratu a, a, su- suratu qul huwallahu ahad suratul ikhlas a, waɗannan da ire-irensu ba su da yawa waɗanda hadisai sun zo sun yi bayanin falalarsu wanda kuma galibi sauran surori hadisan da suka zo na bayanin falalarsu ba su inganta ba galibi ba su inganta ba saboda an samu a wani lokaci can baya da wasu suka rika yin kirkirar hadisan ƙarya suna cewa falalar sura kaza annabi ya ce kaza falalar sura kaza annabi ya ce kaza tare da cewa wannan ƙarya ne akwai wani mutum da ake kira nuh ibnu abi maryam wanda ake masa alkunya da abu isma wani ne wanda ya rika kirkirar hadisai na ƙarya na falalar sura sura ɗaya bayan sura yana jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa annabi ya ce sura kaza wanda ya karanta ta yana da lada kaza ko za a yi masa kaza ko za a gina masa gida aljanna ko zai samu lada iri kaza wannan mutum makaryaci ne kuma an tuntube shi me yasa yake yin wannan ƙarya yake faɗar falalar surori tare da cewa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya faɗa sai ya ce saboda ya kula mutane ba sa son karatun alkur'ani sun mai da hankalinsu akan karanta fiqhun abu hanifa to shi yasa wai yana so ya dawo da mutane su rika jin roman karatun alkur'ani su rika sanin falalar karatun alkur'ani shi yasa ya rika kirkirar hadisan ƙarya yana jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ni ina yin ƙarya ne don maslahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da in cuce shi ba to amma malamai suka fito suka bayyana asirinsa suka tona masa asiri suka ce makaryaci ne ana masa lakabi da ah, nuh aljami wato nuh mai kwashe-kwashe mai yaye-yaye komai ya yayo kawai ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu muna da masu wannan kwashe-kwashen suna nan inda ba su da yawa can ana nuna irin su nuh ibnu abi maryam abu isma a ce kamar wane kamar wane yanzu ba za su kirgu ba yanzu ka ce za ka kirga masu yayaye ba za ka iya ba kullum cikin jin wannan kake musamman a kafofin watsa labarai da yake ba ba kafofi ba ne waɗanda masu ilimi suke kula da abubuwan daga an kawo mutum yana ta faɗar falala iri-iri ba kai ba gindi so akwai abin da ya inganta kaɗan na so in jinkirta hadisan falalar suratul fatiha sai mun je ƙarshe amma daga baya ina ganin ya kamata mu ambace su daga ƙarshe kuma sai mu faɗo su fawa'id mu bar ƙarshe ɗin domin mu yi ɗauraya da ambaton wasu fawa'id na suratul fatiha Ah, da haka za mu faɗi kaɗan daga cikin abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na falalar suratul fatiha daga ciki akwai hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne wanda yana cikin sayyid bukhari yake cewa na kasance wata rana ina sallah sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo ni sai ban ansa kiransa ba har sai da na gama sallah na zo na same shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ma mana'aka an ta'tiya ni me ya hana baka zo ba lokacin da na kira ka sai ce ya rasulullahi sallah nake yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam yaqulillahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum ba Allah ne ya ce ba ya ku waɗanda suka yi imani ku ansa kiran Allah da manzansa idan kira ku ga abin da zai raya ku saboda haka ko da kana sallah in dai har ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake kiranka to sai ka tsaye sallah ka zo domin abin da zai gaya maka abin da zai raya ka duniya da lahira sai ya ce masa la'u'allimannaka a'azzama suratin fil qur'an qabla an takhruja min al masjid zan sanar da kai mafi girman sura a cikin alkur'ani kafin ka fita daga wannan masallacin wato annabi ce kafin ka fita zan sanar da kai kaga zai zai kawo aransa cewa in ya riga ya fita kuma ba a gaya masa ba shikenan ya sha ruwa yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan sai kama hannuna sai daga zai fita gashi ko bai gaya mun ba sai na ce ya rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil qur'an ya rasulullah ka ce zaka gaya mun surar da tafi kowace girma wato girman daraja a cikin alqur'ani sai ya ce na'am alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu ce alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ayoyi bakwai waɗanda ake maimaita karatunsu sannan kuma da alkur'ani mai girma wanda aka bani sana hadisi ya tabbata irin wannan shigen wannan na ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu wanda yana cikin sunan tirmizi yana da shawahid daban-daban wanda zai zama ingantacce da su ubay ibn ka'ab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ma anzalallahu fit tawrati wala fil injili mithlu ummi alquran wa hiya as-sab'u al-masani وهي وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa Allah ta'ala bai saukar da wata aya ko wata sura a cikin taura ba ko a cikin linjila kwatankwacin ummul qur'an ita ce fatiha wa hiya sab'ul mathani ta ce ayoyi guda bakwai waɗanda ake maimaita karatunsu wa hiya maqsumatun baini wa baina abdi Allah ce wannan sura ya raba ta tsakaninsa da bawansa ya raba ta gida biyu tsakaninsa da bawansa wannan hadisi da ire-irensa malamai sun yi hujja da shi akan cewa wasu ayoyi da wasu surori a cikin alkur'ani suna fifitar wasu ta fuskar falala kamar yadda aka hikaito daga malamai da dama wanda wannan yana raddi ga waɗanda suke ganin cewa babu tafadul babu fifiko tsakanin sura da sura domin dukkaninsu maganar Allah ne don kada a ce wata sura ta fi wata falala wannan ya sa a yi tunanin cewa wacce aka fi falala kamar ta samu na ƙasa ta samu tawaya ta ɗanci baya kaɗan wanda kuma ba haka ba ne dukkaninsu masu falala ne sai dai ubangiji ta'ala yana ƙara falalarsa ya ƙara wato ladansa ga wanda ya so a cikin abin da ya so hakanan hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa sun yi tafiya suka sauka wani ƙauye suka nemi mutanen ƙauyen su ba su abinci su karbe su a matsayin baki su karrama su mutanen ƙauyen suka ce ba za su yi ba suka hana su masauki suka hana su abinci bayan sun fita daga ƙauyen sun kama hanya sai ga wata yarinya ta zo a guje take cewa inna sayyid alhayy salim ya ce shugaban a wannan gari ko mu ce dagacin wannan gari ya samu lafiya wannan fa'alu ne bis salama amma kunama ce ta harbe shi ba shi kuma ba kowa a garin za ku zo ku yi masa addu'a ku yi masa tofi ce sai wani mutum ya tashi daga cikinmu wanda mu ba mu san wata rukuya ba ba mu san kuma ya san rukuya ba shi ma amma kuma sai ya tashi ya je ya masa addu'a ya tofa masa ya warke sai suka bashi a dabbobi talatin kuma suka kawo nono suka ba sahabban nan da sun hana su to amma yanzu tunda sun musu a su ma rana to su ma ba za su yi musu irin walbano walbaka dai aka yi kun ba mu to ba za mu ba ku da ya dawo sai muka ce daman can ka iya rukuya ne a kunta tarki daman can kana rukuya ne sai ya ce la ma raqaitu illa bi ummil kitab fatiha kawai na karanta sai muka sai sai sai sai sauran sahabbai suka ce to kada a yi wani abu da dabbobin nan da suka bayar kada mu ce za mu raba sai mun zo mun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama don kada mu ci haram ba mu sani ba ko haramun ne ka yi wani addu'a ya ba ka kyauta kuma ka ci da zama da mun ci haram yanzu suka zo magarin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka gaya masa sai yake cewa ma kana yudrihi annaha ruqya aqsimu wadribu li minha bisahab ya aka yi kasancewa an karanta wannan ruqya ce ko addu'a ce ko tawaida ce ni ma ku raba ku bani nawa kasan to kaga wannan yana nuna maka fatiha ruqya ce shi yasa wasu malamai ba suke kiranta ruqya wanda za mu yi magana a cikin fawaid da za mu faɗa na ƙarshen sura akan wannan gabar insha Allah haka nan akwai hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune jibrilu shi ma yana tare da shi to sai ya ji wani motsi a sama sai jibril ya daga ganinsa zuwa sama sai yake cewa hadha babun qad futiha min as-sama'i ma futiha qattu hadisi yana cikin sayo muslim da sunanin nasa'i sai yake cewa wannan wata kofa ce daga cikin kofofin sama tunda aka yi ta ba a taba bude ta ba sai yau yace sai ga wani mala'ika ya sauko ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatul kitab wa khawatim suratul baqara lam taqra harfan minha illa utitahu sai wannan mala'ikan ya zo ya ce ya rasulallahi albishirinka da wani haske guda biyu wanda aka baka kuma ba a taba ba ma wani annabi wannan wannan hasken guda biyu ba sai kai sune fatihatul kitab da ayoyin karshe na suratul baqara babu harafi ɗaya da zaka karanta daga cikin ayoyin karshen nan na suratul baqara face Allah ta'ala ya baka abin da ka roka to kaga wannan shi ma yana nuna falala ta ita suratul fatiha ta yadda wannan mala'ika ya zo ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa haske ce shi yasa wasu suke kiranta da suratul nur haka nan akwai hadisi a cikin sayo muslim na abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran ko lam yaqra fiha bi ummi alquran fa hiya khidaj fa hiya khidaj fa hiya khidaj nabi ce duk wanda ya salla bai karanta fatiha a ciki ba to wannan sallar tauyayya ce ghairu tamam bata cika ba to shine sai aka ce wa abu huraira to muna sallah a bayan liman ya za mu yi kenan tunda an ce ka karanta sai abu huraira ya ce iqra biha fi nafsika ka karanta ta a ranka domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa الله عز وجل ياتي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل نارب سلا yana nufin Fatiha tsakanina da bawa na gida biyu rabi da rabi kuma wali abdi ma sa'al abinda bawa na ya roƙe ni a cikinta na bashi fa idza qala al abdu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin قال الله تعالى حمدني عبدي idan bawa ya karanta ayar alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala ya ce bawa na ya yabe ni ya muni kirari wa idza qala arrahmanir rahim idan ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni fa idza qala maliki yawmiddin idan ya karanta fadar Allah mai mulki ranar sakamako sai ya ce majjadani abdi bawana ya ainihin kwarzanta ni a wani a wani lokaci kuma Abu Hurairah yake cewa sai Allah ta'ala ce fawwada ilayya abdi bawana ya danka komai a hannuna fa'iza ƙala iyaka na abudu wa iyaka na sta'in idan ya ce kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka sai Allah ta'ala ce haza baini wa baina abdi wale abdi ma sa'ad wannan tsakanina da bawana za mu raba bi wannan ayar kuma abinda bawana ya tambaya an bashi wato iyaka na abudu wannan ta ubangiji ce wa iyaka na sta'in wannan ta bawa ce kuma an bashi idan ya ce ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai Allah ta'ala ya ce haza li abdi wa li abdi ma sa'al wannan kuma tabawa na ce shi kadai kuma abinda ya roƙa ya tambaya an bashi to kaga waɗannan hadisai duka da ire-iren su suna tabbatar mana da falalar ita wannan sura amma wani abu da ake faɗa na sirrinta ko falalarta lokacin addu'a a ce in za a yi addu'a a fara da fatiha ko in za a rufe a rufe da fatiha wannan bid'a ce wannan bid'a ce babu babu inda aka samu wani nassi da yace a bude addu'a da fatiha ko a rufe addu'a da fatiha ko a ce akwai wani sirrul fatiha wannan dai sirrul sirrul bid'a ce amma ba shi saboda haka ba shi da asali ba ya da asali aiki ne na yan bid'a saboda haka a guji wannan a tsaya kan abin da ya zo a nassi wanda baya cikin falalatta mun fara da bismillah mun kuma yi bayani takaitacce a kanta wanda ita kanta bismillah wani abu ne wanda yana da falala tana da falala za mu ga annabawa kamar annabi suleiman a cikin suratun namli allah ya gaya mana ya rubuta wannan cikin wasiƙar da ya aikawa a sarauniyar saba ce innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim babu shakka abinda za mu fahimta wannan bude jawabinsa ko wasiƙarsa da bismillah wani abu ne da ya gada daga annabawan da suka gabace shi annabi dawud hakanan sauran annabawan da suka kunsan cewa annabi dawud da annabi suleiman sun yi aiki da abin da yake cikin attaura ne na annabi musa alaihi salam kuma annabi musa alaihi salam ya zo ya bi tsawon abin da ya samu na annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam wanda watakila wannan bismillah tana cikin abin da annabi ibrahim ja'alaha baqiyatan fi aqibi ya batta ci gaba da wanzuwa a cikin wato zurriyarsa saboda haka su kansu annabawa sun yi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana falalar bismillah abubuwa da yawa da amfaninta budewa da sunan Allah akwai hadisi wanda ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad da sunan abi dawud na wani sahabi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya goye shi a bayan dabbarsa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki sai jakin ya rika ya yi tuntube ya tafi zai fadi sai wannan sahabin wanda yake bayan dabbar sai ya ce ta isa shaitan wato tar da shaitan ko allah badaran shaitan wato da ya zagi shaitan a takaice sai manzo allah ce la taqul ta isa shaitan kada ka ce allah wadaran shaitan kada ka ce tar da shaitan domin idan ka faɗi haka ta'azama sai shaidan ya ƙara jiji da kai ya ƙara wani cika fuska yana wani buɗe ƙirji shine ta'azama ya rika cewa bi kowace sara'atuhu na fi ƙarfinsa da ƙarfi na na kayar da shi amma idan ka ce bismillah annabi ya ce wa idza qulta bismillah tasagara hatta yasira mithla zubab idan ka ce bismillah sai ya kankance ya koma har sai ya koma kamar kuda amma da zarar ka ce ta isa shaidan da ka zage shi a to ai ya fara cin nasara tunda har ka fara dura ashar to ai kaga an fara daukan hanya shikenan shi kuma sai ya ƙara kumbura ya ce da ƙarfi na na gama da shi da zarar ka kirawo a sunan Allah shi kenan sai ya sace ya kankance har sai ya zama kamar kuda a wata ruwayar ya ce la taqul hakaza kada ka faɗi wannan fa innahu yata'azamu hatta yakuna kalbait zai ƙara girma ne ya ƙara huruwa har sai ya zama kamar wani katon gida walakin qul bismillah fa innahu yasghuru hatta yakuna kadhubaba ce bismillah sai ya kankance ya dawo tamkar kuda to kaga wannan tasirin albarkar bismillah ce da haka ake son fara kowane aiki da sunan Allah ake son fara kowace magana da sunan Allah ta alwala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alaihi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba hadisi ne da yazo ta hanyoyi daban-daban daga sahabbai daban-daban amma kowace hanya akwai magana akan ta amma wasu daga cikin malamai sun tabbatar da hadisin saboda a adadin hanyoyi masu yawa da ya zo da su kamar ibnu abi shaiba yana cewa tabbata lana annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu ya tabbata gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ba hadisin ba yana nufin cewa wanda bai furta bismillah ba ba shi da alwala wannan ba shi ne ma'anar hadisin ba ana kore kamala ne ba ana kore duka ingancin alwala din bane haka nan ake son ka faɗi bismillahi lokacin da za ka ci abinci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga umar ibn salama yaron da yake renansa yake cewa kul bismillahi wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik ce bismillahi sannan ka ci da hannunka na dama sannan ka ci gabanka daga cikin malamai akwai wanda ya ce ma wajibi ne in an zo cin abinci ka ce bismillahi da idan baka yi haka ba to shaidan zai yi musharaka da kai wato zai yi tarayya da kai ku ci abincin tare ko wanda ya ci abinci tare da shaidan ai bai ji daɗi ba haka nan lokacin da mutum zai zai kewa iyalinsa hadisi ya tabbata cikin sahihai ne hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا idan da a ce ɗayanku idan ya zo zai zai kewa iyalinsa zai ce bismillah Allah ka nisantar da shaidan daga gare ka nisantar da mu daga shaidan ka nisantar da shaidan daga gare mu daga abin da ka azurta mu yace da za a kaddara samuwar ɗa a tsakaninsu to da shaidan ba zai cutar da shi ba har abada saboda haka bismillah tana da daraja tana da falala da yawa wadda ta zo a cikin gurare da yawa shi yasa ake so a fara da da bismillah Allah ta'ala ya bude wannan sura bayan bismillah da alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala ubangijin talikai sun tabbata ga Allah ubangijin talikai alhamdulillah mubtada ne da khabar godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah lillahi din shine khabar alhamdu shine sifanta Allah wasfullahi bil jamil ikhtiyari على وجه المحبة والتعظيم كصفة الله da sifofi masu kyau akan wani abu da ya yi maka sawa'un abin nan wanda kake so ne kuma wanda baka so ka sifanta Allah da sifofi masu kyau ala wajhil mahabbati wat ta'zim ka sifanta shi ka yabe shi tare da kana jin cewa kana son shi kuma kana girmama shi wannan shi zai bambance maka tsakanin alhamdu da almadhu akwai almadhu ko bahaushe yana cewa madahu to akwai madahu akwai kuma alhamdu alhamdu almadhu a ammu shi yabo kakan yabo mutum ba lalle yayi maka ba kakan yabe shi saboda wani abu daban kamar yadda mawaka sukan yabi masu kuɗi ko masu sarauta su faɗi abubuwa masu kyau dangane da su na ƙarya da na gaskiya amma kai ma ka san me yasa suke haka suna yi haka ne dan dan su samu wani abu shi yasa zai iya yaban shi yau gobe ya zage shi in yau ya yabe shi ya yabe shi ya yabe shi gobe ya ji shiru to sai kuma ya zage shi to kaga wannan badahu ne ba hamdu bane shi alhamdu wanda duk ake yi wa alhamdu to wani ne wanda ake girmama shi kuma ake matukar san shi to wannan shine ake yabansa da kirari wannan kalma wannan alif da lam malamai suna cewa listigraq jinsil mahamidi dukkan wani yabo dukkan wani jinsi na yabo na kirari to ya tabbata ga Allah ta'ala saboda haka babu wani abin da zaka faɗa wata sifa da zaka faɗa ta girmamawa wacce ba Allah ne ta'ala ya fi cancanta ta ba ala wajhil kamali duk wata sifa ta yabo da kirari da girmamawa Allah ta'ala shi ya fi kowa cancanta da ita cancantar wannan sifa ala wajhil kamal a bisa fuska ta kamala ubangiji ta'ala yakan buɗe maganganunsa da alhamdulillah alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja yakan rufe maganganunsa da alhamdu wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa quti'a dabirul qaumil ladina zalamu wa qila alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin ubangiji yakan fara maganarsa da alhamdu yakan rufe maganarsa da alhamdu wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka ubangiji shi yake da alhamdu wato yabo cikakke a nan duniya shi yake da shi a lahira walahu alhamdu fil ula wal akhirah walahu alhukmu wa ilayhi turja'un shi yake da alhamdu a nan fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وحين وعشيا وحين تظهرون ubangiji ya ce shi yake da godiya shi ya cancanci godiya a sama da ƙasa da safe da yamma da ko da yaushe kalmar alhamdulillah kalma ce wacce take ta yabo da godiya bisa ni'imomin da allah ta'ala ya yi wa bawa sawa'un nema ce da yake gani ko wacce baya gani ubangiji ta'ala ya kasance lokacin da ya halicci annabi adam salam farkon abin da ya jiyar da shi kenan kalmar alhamdu farkon abin da ya furta shi ya furta bakinsa da faɗa kenan alhamdulillah da lokacin da ya halicce shi bayan ya busa masa rai sai ya atishawa kalmar da Allah ta'ala ya fara jefawa bakinsa alhamdulillah Allah ta'ala ce yarhamuka rabbuk ubangijinka yana maka addu'ar jin kai da tausayi ya adam sai zan farkon maganar da annabi adam uban mutane duka ya fara furtawa ita ce wannan kalmar ta alhamdulillah saboda haka ubangiji ta'ala ya halicci annabi adam bayan ya halicci dukkan ni'imomin da dan adam yake bukata kafin Allah ya halicci annabi Adam halittar annabi Adam ta zo daga ƙarshe shine halittar dan Adam ta zo daga ƙarshe bayan an halicci komai Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci abin da yake cikin su ya tanadarwa da dan Adam dukkan bukatarsa ta ci da sha da iskar da zai shaka da masauki da mazaunin da zai zauna da inuwar da zai sha da yasmuna Allah hadisa illa zai yi mu'amala da abokin gabansa iblis shine aljanna Allah ta'ala ya tanade ta ya cika ta da ni'imomi da kayan daɗi wanda Allah ta'ala zai ce fakula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci ku more daga abin da yake cikin aljanna duk Allah ta'ala sai da ya tanadar wa dan adam waɗannan abubuwa kafin ya halicce shi akwai ni'imar da ta kai wannan da a ce za a fara yin dan adam kafin aje a kafin ayo masa abin da yake bukata ai sai ta gayyara to amma sai ya zo duniya bayan ubangiji ya gama shirya masa komai daga ya fado duniya sai kawai ya ci gaba da rayuwa in ya ji kishi akwai damar ruwan Allah ya halicci ruwan nan tun kafin shi a halicce shi haka nan yaro a ciki ka duba yaro a ciki ubangiji ta'ala ya tanadan masa cin shi da shan shi yana ciki yana fitowa kuma Allah ya aje masa abincinsa a kirjin mahaifiyarsa yayi ta sha yayi ta sha in ya ji yunwa ya sha in ya ƙoshe ya saki haka zai yi ta yi har lokacin da zai zama ya yi wayo ya bu- ya daina buƙatuwa zuwa ga wannan to kuma Allah ya tanadar masa iyayen da za su kula da shi kuma su yi ta kula da shi suna ba shi ci da sha da reno har lokacin da zai isa munzalinsa ya yi ƙarfin da zai iya zuwa ya nemo nashi ka duba yadda ubangiji yake tara da wa ɗan adam ni'imomin da yake da bukata tun kafin ya zo lokacin bukatarsu ashe kaga farkon abin da ɗan adam zai burta shine gode wa Allah shi yasa surar farko a alƙur'ani ta koyar da mu kalmar da za mu faɗa mu gode wa ni'imar Allah ita ce alhamdulillah alhamdulillah saboda kalmar alhamdulillah babu wata kalma da za ka faɗa da za ta zama makwafin wannan kalma ta alhamdulillah wannan ita kanta ni'ima ce Allah ta'ala ya maka kai dan adam ya koyar da kai yadda za ka gode masa ka duba tun halittar farko Allah ya jefa kalmar alhamdulillahi a bakin annabi Adam alaihissalam kuma kalma ce wacce take cike da balaga da fasaha ta kunshi ma'anoni masu yawa da a ce kowa Allah ta'ala ya bashi shi ya kirkiro abinda zai faɗa ya yaba Allah ya kwarzanta shi to da sai waɗanda suka fi fasaha suka fi iya magana su za su yi fiddinkau a wajen yaban Allah to amma sai Allah ya koyar da abin da kowa da kowa zai iya faɗa da mai ilimi da mara ilimi da mai fasaha da wanda yake bagwari kowa da kowa zai iya faɗa wannan ba ni'ima ba ce ita kanta alhamdulillahi din Allah ya koyar da ita ya koyar da kai ka iya faɗarta kuma kalmomi masu sauƙin faɗa duk daƙiƙancin mutum ba zai kasa faɗa su ba ba na ji akwai wanda za a ce an yi ta koya masa kalmar alhamdulillah ya kasa faɗa kuma sannan ubangiji ta'ala ya sanya gwaggwaban lada ga wanda yake faɗar wannan kalmar bayan yabo da kirari da yayi wa Allah da kwarzanta shi kuma sannan Allah ta'ala ya sanya lada da zai bashi hadisi ya tabbata cikin sayar bukhari hadisin rifa'a ibn rafi az-zuraqi radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yayi ruku'u ya dauko daga ya dago daga kansa a, ya dago kansa daga ruku'u yace sami Allahu liman hamida sai wani mutum a bayansa sai yace rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah sai ya ce wane ne manil mutakallim sai mutumin ne ya ce ni ne ya rasulallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu bid'atan wa 30 malikan ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha naga mala'iku 30 da yan kai suna ta rigegeniya wane ne zai rubuta ladan wannan kalmar taka kowane mala'ika yana so ya zama shi ya rubuta a watar wayar ta anas yake ta ra'aitu sunai ashara malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha na ga mala'ika goma sha biyu suna ta rigegeniya suna kokowa waye zai daga ta zuwa ga Allah waɗancan masu rubutawa waɗannan kuma wanda za su yi sama da ita waɗannan bayan su rubuta wajen ɗaukanta kuma akai wa Allah kowa yana ni ne ni ne ni ne ni ne to kaga wannan yana nuna maka ubangiji ta'ala ya yi ni'imarsa gwaggwaba wajen sanar da bawa wannan kalma ta alhamdu lillahi ubangiji ta'ala shi ake yi wa irin wannan yabo da irin wannan kirari da irin wannan godiya wacce ba ta da iyaka wacce ba ta da iyaka shi ake yi ma wannan a cikin kowane yanayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillah yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda da ni'imar sani as-salihat kyawawan ayyuka suke cika wato ba za su cika ba ba za su yi ba idan ba dan taimakon Allah da ni'imarsa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillahi alladhi la yuhmadu ala makruhin siwa godiya ta tabbata ga Allah a bisa kowane hali kowane hali mutum yake ciki kai ya fasa cewa alhamdulillah kai ya fasa fadar haka domin alhamdu Allah ta'ala asma'uhu kulluha hamdun wa sifatuhu kulluha hamdun wa af'aluhu kulluha hamdun duk wani abu na Allah duk wani suna na Allah to cike yake da abin godewa cike yake da abin yi wa kirari hakanan sifofinsa hakanan ayyukansa hakanan ahkamuhu hakanan hukunce-hukuncensa hakanan tiqamuhu min a'da'ihi hamdun ubangiji ya kama makiyinsa yayi masa ukuba daidai da laifinsa wannan abu ne da Allah ta'ala ya cancanci ya bushe yasa ce fa qata adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya kama azzalimi ya gama da shi hakanan ihsanuhu ila awliyaihi hamdun قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله godiya ta tabbata ga Allah ga wanda ya shiryar da mu ga wannan ni'ima ta aljanna wa ma kunna linahtadiya ba zai yi ba mu samu shiryar nan ba dan Allah yayi mana ba saboda haka ko menene na ubangiji hamdun ne akwai godiya a ciki kaga wannan baka tarbiya ne cewa ka gabatar da godiya ga ubangiji yayin da kake kake neman wata bukata a gunsa ka gabatar da yabo ka yabi Allah yaban da babu wato babu wata kalma da za ta iya zuwa ga ƙarshensa ga matuƙarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi ne wanda Abu Huraira ya ruwaito shi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ji manzo Allah cikin dare ta farka cikin dare sai bata ji shi bata gan shi ba sai take laluba shi sai hannayenta suka kai kan digadigansa ya yi sujjada ta ɗora hannayensa ta ji digadigansa a miƙe cikin sujjada yana cewa a'udhu a'udhu bi ridaka min sakhatik allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika ta ji shi yana wannan addu'a cikin sujjada yana cewa ya ubangiji a'udhu bi ridaka min sakhatika ina fakewa wajen yardarka daga abin da zai fusata ka ka bani mafaka ka bani kariya da yardarka daga dukkan wani abin da zai fusata ka wa bi mu'afatika min uqubatik ka bani kariya da mafaka da afuwarka daga duk abin da zai jawo min uqubarka wa bika minka ka bani kariya daga kamun ka da azabarka la uhsi sana'an alaika ba zan iya kididdige yabo gare ka ba ba zan iya gama yabanka ba in faɗi abin da zan ce na gama yabanka ba zai yiwu ba anta kama asnaita ala nafsika kai kamar yadda kai bi kanka ashe kaga kamar da muka faɗa Allah ya karantar da kai mai zaka faɗa ka yabe shi ba karamar ni'ima ba ce da an bakka sai dai kai ta bige-bige kai ta kama-kame irin yadda muke jin surkullen yabo da ake ta yi wani abun ma ya yi kama da zambo amma ana kiran shi yabo saboda toshewar basira ana kore ma samuwar Allah ana kore samuwar Allah duk abin da zaka zo kana ba kai ba kaza ba kai ba kaza ba kai ba kaza ba wannan yabo ba kake yi annafiyul mahab wannan ba yabo bane a ka'ida ta ahlus sunna a ka'ida ta malamai suna cewa annafiyul mahab laysa fihi madah kawai tsabar korewa kai ba kaza ba kai ba kaza ba kai ba kaza ba kai ba kaza ba ba yabo a ciki ka zo ka samu babban mutum ka ce kai ba bera ba ne kai ba kyanwa ba ne kai ba muzuru ba ne kai ba dan dakon kashi ba ne kai ba yaban shi yake fi sabi to da abin da za a yi ta kai ba kai ba kai ba kai ba yabo ba ne shi yasa za mu ga Allah ta'ala annafiyul mujmal yake wa isbatul mufassal in aka zo wajen korewa sai a yi ta a dunkule laisa ka mislihi shay a dunkule ba abin da ya tamka da shi wa huwa samiul basir ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا أدن قلت أما أي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذا دي يبوني سمعك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار kaga yabo ne saboda haka shi yabo shi ne ake so ka faɗaɗa Allah kai ne kaza kai ne kaza kai ne mai kaza amma ka ce kai ba kaza ba kai ba kaza ba kai ba sama ba kai ba ƙasa ba kai ba ciki ba kai ba waje ba kai ba wannan ba yabo ba ne saboda haka ubangiji ta'ala ya koyar da mu yadda za mu yabe shi domin kai ya bar abin a hannunmu don ba za mu iya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la uhsi sana'an alayka anta kama asnafta ala nafsika Allah ya ce lillahi alhamdu lillahi aka jingina shi zuwa ga Allah sannan ya ce rabbil alamina ubangijin halittu wanda gabatar da al'uluhiyya anan bisa ar-rububiyya akwai wani sirri a ciki wanda insha Allah karatunmu na gaba za mu ambata da fata abin da daidai Allah ta'ala ya mana